Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu, kan wani kudurin doka da ya gabatar da ya tsallake karatu na uku. Kudurin da zai ba da dama a kafa wata gidauniya ta musamman, wacce za ta kula da harkokin noma a ƙasar, kama daga ba manoma tallafin kayan aiki da basussuka domin inganta harkar noma. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya. Madina Dauda ta fara da tambayarsa kamar haka. Wani abu da ke da muhimmanci a harkar noma shine batun iri. A wasu ƙasashe, saboda ingancin iri, za ka tara cewa nomansu yana haɓaka sosai kuma ana samun ribar nomar. ban sani ba wannan gidauniyar za ta yi la'akari da wannan wannan rigima na maganar iri ba lallai sai da gidauniyar nan ba ai akwai hukuman kula da iri na kowane irin abin da ake noma a najeriya a turanci suna kiran shi national seed council kuma suna karkashin ma'aikatan akan noma ne kuma kwamiti ina ke dibin abin da suke yi to a nan kawo yanzu ba a samun isassun iri a lokacin da ya kamata a samu saboda karanci na kafofin samun irin da muke maganin nan idan ana son manomi ya huta kuma ya samu biyan bukata wurin abin da ya shuka biyan bukata ranar girbi to dole sai an samu iri mai nagarta ko me yake son a shuka irin na zama mai nagarta to samuwan iri mai nagarta a ƙasar nan ba sauƙi ke da shi ba su hukuma na samun ingancin iri da babu manoma ba su da halin su samu iri da zai ishi ainihin manoman ƙasar nan da haka da wani wuri wanda dawa yake nema irin dawa yake nema irin waken suya wani ke nema irin rogo wani ke nema irin masara wani ke nema irin shinkafa wani ke nema irin alkama wani ke nema to ainihin wannan ma'aikatan ko wannan hukuma na samuwan iri a najeriya karfinta da wadatan aikin bai kai na samuwan iri da najeriya take manoman da suke bukata ba saboda haka sai suka samu 'yan kasuwa masu zaman kansu aka ba su lasin ko aka ba su rajista na son su yi to yin wannan yana da kyau amma kuma samun aiki da dokoki da ka'idodi da za su ba da iri mai nagarta to nan kuma ake samun matsala to iyaka muna tsawatarwa ne da gwargwado ana kuma bi ana binciken abubuwan da ake faruwa inda aka je kuka muna gaya wa su hukuman wani ma da samu damuwa yana gaya hukuman misali ni kaina na sayi waken soya iri na waken soya daga wani kamfani a zaria iri guda na oda aka kawo mini iri na da yawa ko na saya kenan da aka shuka a mankar sai ga an sa an kawo mini waken soya iri uku iri daban-daban uku a gona ta na kira su zo sun gani su ce za su dawo ni ma kenan wallahi ta da har yau ba su dawo ba har yau ba su dawo ba to ni an haka bari kuma nomi da ke karkara wanda bai da gatan da ni nake da shi misali to saboda haka akwai damuwa a wurin samuwan iri mai nagarta amma ba duka ka tarka lalace ba akwai wurin da kiɗa suna suna dan fafakawa suna dan kokartawa wa samun irin daidai gwargwadon hali amma da sauran na aka ba wani babban kalubale da ke addabar manoma shine na tsaro musamman a wannan lokaci to ka yadda ai sulhu sai ai baka ji ba ai matsalan shine an bar jaki ne ana dokan teki tun can fil azal hancin zaren muka saki to amma masu wanda abin ya dogara gare su dogara Allah da gare su suna abin da Allah ya sauke musu yi amma idan aka samu rashin jituwa ya kai halin da muke ciki to fa samun zama daidai gwargwadon abin da ya kamata na amfani da hankali to kada mu yi saurin guje mashi domin idan kana abu abu ya kici ya kici ya ci magani daga ciwo ya ki magani duk magani ya ki bai warke ba to yana neman rai ne to wani abu an yi ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba a shekaru uku ba hudu ba ba biyar ba ana wani abu guda kuma kullum sai ƙara lalace abin ke yi to ina ganin ƙila a debiyon suke kawo shawaran a samu zama a yi sulhu wasu irin mutane ne wani irin shaida na ya'yan na jasa ba su na wurin amincewa da shawarar suka bayar sannan gwamnati hakki na gwamnati ne ce ita da kuma ta yadda ba kuma shi mai daki shi zai rokin wanda ke gwamnan jiha ko ke shugaban kasa ya fi kowan mu sanin ko ya kamata fi kowan mu sanin damuwan abin da muke ciki to saboda haka ba zan iya cewa ya fito eh, ya fito ga dangana ce ya za a yi sulhu ba to amma fa a yi tunani a kai shawara ne wanda yake kada a yi watsi da shawaran kawai haka a yi tunani a kai. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sanata abdullahi adamu da kuma wakilin mu abuja madina dauda sai jul ladas gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu arzikin mu shine noma